musulmi ba in dai ba yaƙi yake tsakaninsa da musulmai ba ba so a kashe shi ba a kashe kisa na zalunci irin wannan dai ko musulmi wanda iya ta taka ce dan bid'a ne baka da ikon da ce masa kafiri to kaga idan mutum musulmi ne igiyar musulunci tana da tare da shi sauran mutane da ba hali kuma ka kafurta shi ba hali kuma ka ce da ka kyamace shi wannan duk sharri ne na mutane kawai dama ko ka san waɗanda akwai wanda su tarko suka kafa mini kokari suke su samu kuskure na su samu abin kamawa amma ba inda da a ce wai musulmi a cutar da yan uwanka dan akwai bambancin aƙida tare da ku ko kuma akwai bambanci kai kana suna shi yana bidiya ka ce kuma kayi farin ciki da abin da ya same shi to abin da ya same shi kai ma dai ya samun ka wanda kama wannan magana ta sharri ne mu ma mu musu jalje muka ci Allah ji kan musulmi wanda ya mutu a wannan guri illa iyaka wannan taron da ake na sabon Allah na bidiya shine ce mutane su nisanci shi dole idan ka mutum jaje ka gaya masa gaskiya don ba a boye gaskiya a lokacin da ake bukatar ta wannan shine abin da na faɗa amma cewa ni ina farin ciki a wannan ƙarya ne wannan Allah ya san zuciya na to yo dan bidiya ne yan wasa eh to ka san sarki sarki zaki um sarki zaki to to eh eh to to sarki zaki wato abinda nake so mutane su fahimta Malam Idris wannan fa ɗabi'arsa ne haka Malam Idris ɗabi'ansa ne haka idan ya faɗi abu idan ya faɗi abu sai aka zo aka yi ta masa raddi idan aka masa raddi ya ji hujjoji eh. ya ji hujjoji yana da kyau mutane su saurara su fahimci Malam Idris da kyau. Idan aka masa raddi ya ji hujjoji sun yi yawa, ya rasa ta inda kuma zai samu mafita sai ya dawo yana so ya janye da wayo. Wannan ita ce ɗabi'arsa. Ya kuma bari maimaita su guda, su ɗaya kuma. Nan, nan. Na ji kamar ya ce ‘yan uwan shi, ya hankuri. Haka ne, ya faɗa, eh, ya ce ‘yan uwansa. In maimaita? Eh ta wajen. Eh, eh ya hankuri. sai mai mai kuma wannan mai ƙarya ne ba ya da mumini musulmi ya kashe dan uwansa ya ce ya ji daɗi ai ba zai taɓa yi ba ai ni a tafiya na da nake ko da wanda ba musulmi ba in dai ba yaƙi ake tsakaninsa da musulmai ba ba dan so a kashe shi ba a kashe kisa na zalunci irin wannan balle ko musulmi wanda iya ta ka ce dan bid'a ne baka da ikon da ka ce masa kafiri to kaga idan mutum musulmi ne igiyar musulunci tana da tare da shi sauran mutane da ba hali kuma ka kafurta shi ba hali kuma ka ce da ka kyamace shi wannan duk sharri ne na mutane kawai dama ko ka san waɗanda a wadda cutar ko suka kafa mini kokari suke su samu kuskure na su samu abin kamawa amma ba inda da a ce wai musulmi a cutar da yan uwanka dan akwai bambancin aƙida tare da ku ko kuma akwai bambanci kai kana suna shi yana bidiya ce kuma kayi farin ciki da abin da ya same shi to abin da ya same shi kai ma dai ya samun ka wadda kama wannan magana ta sharri ne mu ma mu musu jarje muka ci Allah ya ji kan musulmi wanda ya mutu a wannan guri illa iyaka wannan taron da ake na sabon Allah na bida ne ce mutane su nisance shi dole idan ka mutum jaje ka gaya masa gaskiya don ba a ɓoye gaskiya a lokacin da ake bukatar ta wannan shine abin da na faɗa amma cewa ne ina farin ciki a wannan ƙarya ne wannan Allah ya san zuciya na ba muka saka maganganun sa na ba eh kwarai da gaske ai wannan ba wani yan sanda ko kuma ba wani jami'an ah. wani jami'an tsaro eh, wani yan sanda wani da ke za su suka tuka takura shi yi wannan magana da kashi ba an takura ne eh, wato wato sarki zaki ka san musamman ga waɗanda suke nesa misali waɗanda suke waɗansu ƙasashen ƙetare su ne ba su san Malam Idris ba. Amma mukan ai, eh, mukan tuntuni mun san Malam Idris. Wato, eh, wato sarki zaki, kaga waɗannan zantuka da ya sake suka duba yadda jikinsa ya yi sanyi sosai. Ka san abun da ya sanya abun a'a ya shi. Wallahi hujjoji ne suka shige shi. Dalilai ne da aka yi ta zubawa, waɗannan dalilai sun yawa, ka san dalilai idan suka yi yawa, to wala dole su rikita ka. amma amma alhamdulillah alhamdulillah hai hakan muke so hakan muke so a samu gyaran dama na ce zan sa wannan duniya ta sha mamaki shi yasa na yi kwatin ɗinsa na ce bari in saka don duniya ta sha mamaki da yawa akwai wanda ba su san hakan ya faru ba ai wallahi na sha mamaki na da ka turo bin ya san maganar da ya saba ne eh a'a <laughs> wato shi ka gane matsalar ita ce shi ya dawo ya ce eh kana ji sarki zaki shi eh. matsalar sa fa ɗaya ne da gaske akwai abubuwa da yawa yakan yi su sai ya zo ya janye amma shi da wayo yake janyewa wato maimakon ya zo ya ce na yi kuskure wuri kaza da Allah al'umma a yafe mun wannan ne baya iya yi na'am wannan shine kaɗai abun da baya iya amma da gaske yakan janye sai dai wasu mutane da yawa ba sa fahimta yana da dabara kwarai da gaske da wayo yadda yake iya janye abu eh so amma amma alhamdulillah eh mutane mabiya kuma da aka bar suka rubu kan hada su eh. kuma ta ka yi da su eh kuri to he yayi kokari yayi ta warware musu ai sai yayi kokari yayi ta warware musu amma waɗannan zantuka da ya fito ya faɗe su inda ta haka ya fito tun farko ai ba wani abin da za a faɗa. muna program ni da kai da malam dahir ka ba ta mhm. rubuta wa wurin maulidi an kashe su an kashe banza To, to, ya faɗi maganganu nuna. Akwai wanda ya kira mm. shi almajirin shi Dr. shi almajirin Dr. Idris ne? Eh, eh, eh. Ya ce, a'a, Dr. Idris na da point wurin nan an kashe su kan bidiya kan kafurci ne. Mm. Da bakin shi anan ya ce, musulmai ne ba za a furai ba, sai dai a ce musu 'yan bidiya. Yawwa. tunanin eh kwarai da eh kwarai kwarai kuma ya ce ma sharri ake masa kawai akan wa'ancan batutan sharri ake masa to yanzu mutanen da suka rudu akan ka ka karanta da suka nuna musu wurin wurin ka kafurci ne wurin mutuwa um, eh, suka mutu da sauransu amma shi a nan ma kamar maganar ka da ka faɗa ka ce yana janyewa da wayo sai mm. in aka ce maka kai dan bid'a ne mm. mun san kamar kan da malluman eh, eh, kuka zo kuka karanta muna ɗariku da sauransu mm. cewa bidiya mm. yana daban-daban. Mm. Tana hasana ko da kuke faɗa. Da ko ba ka ba. To amma wurin shi Dr. Idris shi yana nufin kullu ne fa kullu kullu. Haka ne. Kuma kuma dalalan nan kuma finnar fa. haka ne haka ne <laughs> ah ai ai baka sani ba mm wato eh. abun da yake faruwa ai shi kansa ya yarda da cewa bidi'an ta kasu kashi kashi akwai bid'a wacce za ta zama wanda za ta kafurta mutum akwai eh. bidi'a wacce za ta zama kawai ma'asiya ce sabo ne akwai bidi'a za ta zama makruhi ko muharram din akwai kuma wanda za ta iya zama makruha tanziha ko kuma a'a ya ce a akwai bidi'a a addini akwai bidi'a a luga amma dai muhallu Shahi dai ya yadda bidiyoyin sun kasu shi ma eh, ya yadda wato wato duniya kana ji ko sarki zaki wato abun da nake so dama mutane su fahimta a daidai wannan wajen ina so su fahimci malam idris yakan fito ya faɗi magana idan ya faɗi magana sai ya sha raddi to idan ya ji hujjoji sun yi yawa akan abu to sai ya dawo yana so ya janye amma wai janyewansa yana so ya yi da wayo ba sai an fahimta ba yana so ya zame ya gudu ne to amma wallahi akwai wani daga cikin almajiransa na yi wannan misali saboda da shi ma alal akalli almajirinsa ne amma da ya yi koyi da wannan almajirin almajirinsa ne Eh. wannan almajirinsa wata rana sai yake cewa wai da a ce akwai sauran annabta da shi ma an aiko shi a matsayin annabin ah, yawa <laughs> to amma kaga shi abin da yayi to amma da ya zo shi janyewa ya ce ya yi kuskure ya yi kuskure yawa eh, ya faɗa to kaga to da ana samun haka alalakalli ya yayi abin da almajirin sannan yayi to ai da ba matsala ai To amma shi yana so ya yawa ya kauce a hankali ya fita dai a haba ma. To hmm. hmm, eh. kuma babban matsalar kaga almajiran su ne ma babban Matsalar sarki zaki almajiran. Eh. Saboda eh, kaga almajiran da suka saurare ka da yawa wa'insu sun tafi akan wannan mummunan aƙida har ma suna jin daɗi wasu har daɗi suke ji da abin da ya faru ma. Na'am? Eh kwarai da gaske akwai masu jin daɗi kwarai to saboda haka to ya kamata da sai ka fito ka ce fa ka janye wancan abun da da ka tafi akan nan ka janye. To idan ka ce ka janye to kaga wannan shi zai sa su zo su fahimta kuma su janye daga wannan ra'ayin da wannan mummunan aƙidan da yake tattare da su. Yawa. Kuma shawari da nake bawa Malam Idris tunda damuwan mu muna so Allah ya shiryar da shi. Allah ya sa ya daina wannan abun da yake yin. Shawarin da nake so in aika masa Malam Idris misali irin waɗannan abubuwa idan suka taso idan kana da manufa iri biyu. Kana ganin eh. ga wani babban al'amari da ya kasance, ai akwai wani abu da yake mai girma kana ganin shi ma yana iya ɗauke maka hankali. To ya kamata lokacin kansa ya kamata ka mai da hankali. Kan wannan abun da yake kawar maka da hankalin nan ya zama babba wanda kowaye in an gaya masa wannan abun zai iya girgiza shi. Saboda rai, rai Allah ya yi batu a kan rai guda ɗaya manzon Allah ya yi batu a kan rai guda ɗaya yake cewa duniyan nan ta gushe baki ɗaya shi ya fi sauƙi a kan rasa ran mumini to ya kamata da kallon waɗannan rayuka rayuka rai har guda ɗari da wani abu to da ya kamata hankalinka kawai ma akan wannan yake in ya so bayan ka yi ta'aziyyanka ka isar da saƙonninka na tausayawa na kaza kaza in ya so bayan kwanaki kuma sai ka bijiro da wani abun da kake so na nasiha da za ka yi wa al'umma wannan kaga wani abu ne daban ga wani eh, ga wani abu Aisha ya rubuta wani abu na ji daɗi na'am wai tun da ya yarda musulmai ba a yi bari mu je maudu'in mu shine ma mafi muhimmanci na biyu a shari'ar musulunci idan mutum ya je jihadi jihadi shine a je yakan kafirai don a shigo da su zuwa ga musulunci ko don a kare sharrinsu ga musulmai wa musulunci da niyan kalman Allah la ilaha illallahu, ya zanto ta ɗaukaka akan tutan kafurci akan kalman kafurci ita ke kaɗan to wanda ya je wannan guri idan ya mutu za a ce masa wane ya yi shahada ko ya mutu a masallaci yana sallah aka harbe shi ya mutu za ka iya fitowa kai a matsayin karin na musulmi ka ce wani ya yi shahada ya mutuwar shahada a'a shi ne amsan a'a a'a ka duba sayul buhari a kitabu na eh, almagazi wasiya kitabu magazi wasiya in ba na manta ba ka yake ka je ka tuba kitabul magazi qasir ka duba babin da Imamul Buhari ya kada yace babun la kalu fulanun shahidun yace la kalu fulanun shahidun ce, babi ne da yake nuna ba a nuna wani a ce shahada babu sai kawo hadisin manzon Allah ya kawo asar na Abu Huraira ya kawo asar na Umar Khattab ah, bari in gaya muku shi abin da asar na Abu Huraira din abin da ya ci, rabu gari na jin kamar na sajjala shi قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم Abu Hurairah ya dangana wani abu zuwa ga manzo Allah kaga kenan zama marfu'i ne yace Allahu inji manzo Allah a'lamu man yujahidu fi sabili Allah shi da ya san wanda yake yin jihadi don Allah din wa a'lamu man yukulamu fi sabilillah Allah ne ya san wanda ake masa rauni shi ne yukulamu ake masa rauni don ɗaukar kalman Allah Allah ne ya sani kenan za a yi wa wani rauni yanzu zo raunin ba a yi masa don ya je jihadi ba akwai mutumar manufa da ta kai shi kila wani ya kashe wani kila an kashe masa dan uwa ne ya ji za a yi yaƙi da su ya je bari ya rama ya ɗauki fansa Ka ga an ji masa ciwo wani an ji masa ciwo fi layi ne a wani fi sabilil kabila ne fi sabilil kabaliya fi sabilil kaumiya? yaƙi ne na kabilanci sai sa mamu ya ce laisa minna man qatala al asadiyya bai tare da mu wanda yaki dan kabilanci bai tare da mu bai tare da mu daga mazala da kansa yace ba wanda ya san wanda ya je jihadi yake don Allah sai Allah din ba kuma wanda ya san wanda ya je wurin yaki za a ji masa ciyo ya zama dan Allah sai Allah kawai to kaji ibnu hajar da ya zo yin taliki a wata yawa eh to jihadi fi sabilillah kamar kanda ya tsaya kan yaki kawai ne yawa to alhamdulillah wato dama sarki zaki abun da nake so lallai duniya ta fahimta a cikin waɗannan zantuka tasa eh. inda za a fahimta cewa yake Allah ne kawai ya sani To in kuwa Allah ne kawai ya san wanda ya yi wato jihadi don sa, to in haka ne to ai bai kamata ma ya kore shahadan wani ba kenan, tunda Allah ne ya sani. Eh, eh, bai kamata ya kore. Yawwa bai kamata ya kore ba kenan, tunda Allah ne kawai ya sani. Eh, to alhamdulillah, to yanzu dai abin da nake so mutane su fahimta, Mm. waɗannan bayan Allah da wannan waƙiya ta faru da su ƙonewa suka yi kamar yadda na faɗa a wancan sati lalle shi kansa malam Idris ya tabbatar da cewa ƙonewa wasu suka yi hasali ma ya dangana wannan ƙonewan zuwa gare su to ga hadisi da farko dai an samu hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa wa sallama inda yake cewa a mamata harikan fa huwa shahidun wanda ya mutu bisa ƙonewa ya yi shahada wannan hadisi al-Imam Ahmad ya rawaice shi Abu Dawud ya rawaici wannan hadisi haka al nasai ya rawaici wannan hadisi kuma wannan hadisi Muhammad Nasiruddin al-Albani ma ya inganta wannan hadisin wannan hadisi daga Jabir dan Atik Allah ya kara masa yadda cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah yace mata udduna hu shahada me kuke lissafin sa a matsayin shahada qalu sai suka ce al-qatlu fi sabilillah kisa cikin tafarkin Allah kamar kenan wanda ya fita jihadi aka kashe shi Qala Rasulullahi sallallahu alaihi annabi ya faɗa ash-shahadatu sab'un yace shahada bakwai ne. Siwal bai cin wannan jihadi da ake fita cikin tafarkin Allah har a gwabza a kashe wani yace al-mat'unu akwai wanda aka soke shi hmm. yace al-mat'unu wanda aka soke shi yayi shahada wal ghariqu shahidun wanda ya nitse a ruwa yayi shahada wa hmm. sahibu zatil jambi haka wanda kuraje suka mamaye masa bangare yayi shahada wal mabtunu shahidun wanda ciwon ciki ya murde yayi shahada wa mm. sahibul hariki shahidun haka wanda wuta ta kona yayi shahada mm. muhallu shahid din mu yan uwa yana cikin wannan duk da manzon Allah ya ci gaba da lissafi na'am da wurin nan saboda mun cire mu bara tura masa wannan eh, na'am nace da kai maimaita wannan wuri saboda ina so mu yanke wurin a tura masa wannan wannan wurin yawa to shikenan eh manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa yace ash-shahadatu sab'un masu shahada bakwai ne siwal qatl baitin wannan kisa wanda ake cikin fi sabilillahi ma'ana kamar jihadi kenan al-mat'unu shahidun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wanda aka soke shi yayi shahada wal ghariqu shahidun wanda ya nitse a ruwa yayi shahada hmm. wa sahibu zatil jambe wanda kuraje suka mamaye masa bangare yayi yayi shahada wal mabtunu shahidun wanda ciwon ciki ya murde yayi shahada wa sahibul hariqi wanda wuta ta ƙona yayi shahada hmm. walladhi ya mutu tahta alhadami haka wanda ya mutu ƙarƙashin katanga da ya rubuta ta kansa yayi shahada wal hmm. mar'atu tamutu bi jumu'in shahid haka nan kuma mace wanda ta mutu wajen haihuwa ta yi shahada oh. wannan hadisin a Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani ya inganta wannan hadisi Idan mutum ya duba a cikin aulul ma'abud sharhu a abi za zaka ga sahibul harid din nan shine wanda wuta ta ƙona. Kuma an tambayi a Sheikh Salihul Usaimin Allah ya masa rahama yake cewa man mata min rijalid difa wanda duk ya mutu daga waɗanda suke tunkuɗe ko suke kare waɗansu mutane da gobara ta auku musu saboda hakan shi ma sai wuta ta ƙona shi yaya kenan za a lissafa shi a cikin masu shahada ya tabbatar da cewa kwarai da gaske fa ajaba awwalan duk da dai kalmar da ya fara faɗa yake cewa aqulu kullu man mata bi hariqin wa huwa muslimun yace duk wanda aka kona shi duk wanda ya mutu ta hanyar konewa fa innahu min shuhada lalle yana daga cikin masu shahada li anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala al hariqu shahidun sai ya kafa hujja da wannan hadisin cewa ai manzon Allah ya ce duk wanda ya kone ya yi shahada ka duba cikin majmu'u fatawa na Ibn Usaimin mujalladi na 25 shafi 448 mutum zai ga wannan batu din sannan idan mutum ya duba fatawa na wato ina nufin ala wato idan mutum ya duba a cikin wato darul ifta al-misriya sun kafa hujja da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ash-shahadatu sab'un siwal qatl da wannan hadisin suka kafa hujja wajen tabbatar da shahada ga wanda ya kone wannan hadisi kuma alhamdulillah kamar yadda na faɗa Abu Dawud ya rawaici wannan hadisi idan muka dauki fatawa wanda ake a eh a lura da kyau hmm. wannan zai iya lizamtuwa misali faɗan cewa wane ya yi shahada to a nan ne malamai suka yi magana amma an yi alƙawlu bi annahu shahidun fil akhirati misali a yanke da cewa wane ya yi shahada da wato mutum ya furta ya yi ta'ayini ya ayyana ya ce wane ya yi shahada a lahira sai suka ce to wannan shine ma babin da al'imamul Bukhari ya kulla wato abun da ake korewan kenan mutum ya yi ta'ayini da cewa wane ya yi shahada a lahira. Wannan ita ce maganar, amma misali idan hukunta mutum ya yi shahada a duniya kamar yadda shari'a dama a zahiri, to wannan kam ana faɗanta mana tunda an tabbatar da cewa ga wanda idan kaza ya faru da shi ya yi shahada a cikin hadisai da yawa. So yana da kyau da ya koma sai ya duba babin sosai ya duba ko malamai mai suka faɗa a ƙarƙashin wannan babin da ya kawo har yake gogar ya kafa hujja da maganar al'imamul bukhari Sannan ya zo a cikin Shayu Muslim ɗin? daga Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yadda. Ya ce lamma kana yawmu khaybara aqbala nafarun min sahabatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa faqalu fulanun shahid. A ranar yakin khaybara wasu mutane sun fuskanto. sai suke cewa wane ya yi shahada suna cewa wane ya yi shahada kuma manzo Allah yana jin su bai ce musu komai ba sadda suka zo kan wani mutum suka ce ya yi shahada da suka faɗa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'a na gan shi a wuta hmm. domin ya saci wata wato kamar mayafi kenan a hmm. isminda kamar a wajen yaƙi kenan ya yi gululi to saboda haka wannan sai manzo Allah ya ce yana wuta muhallu shahid malamai sun kafa hujja da cewa idan mutum ya yi itlaƙi da cewa wane ya yi shahada zai zama hujja a cikin wannan hadisin tun da gashi waɗannan sun yi ta lissafin waɗanda suka yi shahadan kuma annabi ya tabbatar da wannan shahada. in ban da mutum ɗaya wanda annabi ya ce shi kan yana wuta to saboda haka da wannan malamai sun kafa hujja da wannan akan cewa to ashe mutum yana iya itlaƙin shahadar akan mutane ko kuma akan mutum sannan shi yasa ma suke cewa fa hal hada ikrarun minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi itlaqi hada lafzi shahidun ala man zahara minhu zalika da wannan yake gwada cewa akwai ikrari kenan daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa wajen sake lafazi na shahada akan wanda hakan ya bayyana a gare shi daga cikin abun da kenan ya tabbata akwai hujja na shahadan hmm. kwarai da gaske wannan ita ce galibi malamai abun da suke faɗa kenan akan wannan mas'ala din so saboda haka wannan ka faɗa cewa wane ya yi shahada ko kuma a'a ta'ayi ne da manufar cewa wannan har a lahira to shi ake cewa wannan Allah shi ya sani to amma misali itlaƙin wane ya yi shahada bisa hukunci dacewansa da abubuwan da aka ambata idan mutum ya yi karo da su ya yi shahada wannan kuma hukunci ne na duniya wannan za a iya faɗansa ya kamata mutane su fahimta ma'ana abin da ya ta'allaka da hukunci na lahira wannan ana barwa Allah amma abin da ya shafi hukunci na duniya mutane suna iya faɗa kamar yadda wa'ancan sahabbai suka yi ta cewa wani ya yi shahada ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu in banda mutum ɗaya wanda shine annabi ya kore so saboda haka kaga kenan idan in an ce wani ya yi shahada kai ba za ka zo ka ce misali za ka ture wannan ba tunda kai din ba annabi bane kenan kaga mutane yawa tunda wancan din ai annabi ne ya kore amma kuma shauran kuma annabi ya tabbatar wanda hakan yana nufin cewa kenan idan annabi ya ce wane ya yi shahada ana iya ɗauka haka mutane idan suka yi yawa suka ba da shaidan shahadar ita ma ana iya ɗauka kamar yadda can ma sahabbai ne da yawa da suka faɗi shaidan annabi kuma ya tabbatar misali bai ce komai aka yi ba so saboda haka wannan hukunci na duniya daban hukuncin lahira daban hukuncin lahira ya ta'allaka da Allah shi kadai ake bar masa amma in a duniya abu ya tabbata misali kamar yadda an ce wanda ya kone a wuta wanda ya nitse a ruwa wanda ko wanda katanga ya ruta masa ko wani abu ya ruta masa ya kashe shi ko kuma wani abu dai daga cikin wanda waɗannan hadisan suka ambata to shi kenan sai ya yi muwafaka da wani alhamdulillah za a jingina masa wannan shahada din ana iya jingina masa wannan shahada bisa hukunci na duniya amma abin da ya shafi hukuncin lahira wannan shi ake jingina wa Allah amma tunda ya zo a fili wanda ya yi muwafaka da wannan ana iya jingina masa shahadan wannan ya tabbata saboda haka abinda nake so malam Idris ya kokari ya rarrabe kenan amma dai ya je ya ƙara duba mas'alar sosai watakila zai ƙara fahimta kai tsaye sarki zaki mu je gaba ya ya ba bai sani ne ya sanya amma ya manta ne eh <laughs> haka ne to eh a ah, to kuma wannan ma ƙarya ne ba ya da mumini musulmi ya kashe dan uwansa ya ce ya ji daɗi ai ba zai taɓa yiwa ba ai ni a tafiya na da nake ko da wanda ba musulmi ba in dai ba yaƙi ake tsakaninsa da musulmai ba ba zan so a kashe shi ba a kashe kisa na zalunci irin wannan balle ko musulmi wadda iya ta taka ce dan bid'a ne baka da ikon da ka ce masa kafiri to kaga idan mutum musulmi ne igiyar musulunci tana da tare da shi sauran mutane da ba hali kuma ka kafurta shi ba hali kuma ka ce da ka kyamace shi wani duk sharri ne na mutane kawai dama ko ka san waɗanda akwai wadda su tarko suka kafa mini kokari suke su samu kuskure na su samu abin kamawa amma ba inda da a ce wai musulmi a cutar da yan uwanka dan akwai bambancin aƙida tare da ku ko kuma akwai bambanci kai kana suna shi yana bidiya ka ce kuma kayi farin ciki da abin da ya same shi to abin da ya same shi kai ma dai ya samun ka wanda kama wannan magana ta sharri ne mu ma mu musu jalje muka ce Allah ya ji kan musulmi wanda ya mutu a wannan guri illa iyaka wannan taron da ake na sabon Allah na bida ne ce mutane su nisance shi dole idan ka mutum jaje ka gaya masa gaskiya don ba a boye gaskiya a lokacin da ake bukatar ta wannan shine abin da na faɗa amma cewa ni ina farin ciki a wannan ƙarya ne wallahi Allah ya san zuciya na to yo dan bidiya ne ɗan wansa eh to ka san sarki sarki zaki um, sarki zaki To.